a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil kadin ina mika gaisuwa na ga manyan almajirai da manyan shugabanni na cikin wannan majami'a ta mai albarka ina muku fata alkhairi barkan mu da dare barkan mu da wannan lokaci har kullum dai karamin almajirin naku ne abubakar sadiq umar wanda ake wa lakabi da sarki mai dabaru to yau dai ga da wani babban sirri wannan sirri sirri ne mai albarka a kwanakin baya na taɓa sakin wannan sirri to yau ma dai gashi na sake dawo muku da shi eh, sakamakon wannan yanayi na cikin azumi ga sallah ta gabato to ko ban faɗa ba kun san me nake nufi Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu cika da imani amin summa amin Allah kara annabi daraja Allah karbi ibadun mu alfarma wannan wata mai albarka alfarma annabi rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yan uwa da abokan arziki ba dogon bayani na zo ba wannan da kuke gani miski ne kowa ya san shi kuma bai da tsada maski ne bai da tsada guda ɗaya ma in ka soya ishe ka guda ɗaya ma in ka soya isa ka samu takarda takarda ka yanka ta tsayin kuɗi faɗin kuɗi tsayin kuɗi faɗin kuɗi daidai da daidai eh mu a nan Najeriya muna amfani da dubu ɗaya eh ko kuma can sai fa kuna aiki ne da jaka ɗaya ko to duk dai gashi nan ne dai duk babban kuɗin ku dai dubu ɗaya ɗai da shi ake amfani eh da shi ake amfani ana samun takarda e ka yanka ta tsayin kuɗi faɗin kuɗi faraƙal mai kyau farakal za ka samu sai ka zo ka samu dubu ɗaya mai kyau su ma sababbi na dubu goma eh, idan ka zo sai ka nutsu ka zauna da daddare ake yin aikin wajen misalin magariba ana sallar magariba da alwalarka eh, insha Allah sai ka zo ka zauna sai ka ɗauki takardar nan mai albarka insha Allah sai ka zo ka samu ainihin wannan muski sai ka shafe ta gaba da baya bacin ba kayan yanka su tsayin kuɗi ba don kuɗi sai ka bi ka shafa musu muskin nan gaba da bayan su ka gaba da bayan su sai ka samu farin yanki eh, farin kyalle kenan insha Allah idan ka same shi sai ka zo ka zauna ka aje shi a gaban ka ka zauna ka samu dutsen guga irin wanda ake amfani da shi na da eh, na gawayi ba na cakwal eh, na gawayi ba na electric ba Eh, na gawayi ake amfani da shi kuma ba a saka wuta ba a saka gawayi kawai shi kadai in ka bushe shi ba doka a cikin sai ka aje shi ka zauna ka nutsu cikin tsafta ka nutsu kai aikin ka a cikin tsanake insha Allah idan kai haka sai ka zo ka samu ainihin wannan farin yanki in ka zo ka zauna sai ka sa shi a gaban ka sai ka ɗauki dubu ɗaya eh, insha Allah idan ka ɗauki dubu ɗaya sai ka aje ta haka akan yankin in ka aje ta akan yankin to ita kuma wannan takarda wadda ka shafa miski gaba da baya sai ka ɗora akan kuɗin kenan kun fahimta yau sai ka kuma ɗaukan dubu ɗaya sai ka sa eh, sai ka kuma ɗaukan farin yanki a sai ka kuma ɗaukan wannan farin takardu da ka kuma shafa wa miski ɗin nan ka sa dama duka takardun kowace zaka bi ka shafa mata ne gaba da baya da farko yadda ake dama in ka ɗora kuɗi kun fahimta yawa sai ka dora takarda an ka dora kuɗi sai ka dora takarda an ka dora kuɗi sai ka dora takarda an ka dora kuɗi sai ka dora takarda haka za ka yi idan yi haka to insha Allah sai ka samu farin yankin nan dama akai da ka dora sai ka bi ka nannade in ka nannade to sai ka dauki dutsen gugan dama lokacin da ake aikin ana sallama garba ake kun fahimce ni yawa to idan aka haka sai ka dauki dutsen gugan sai ka dora akai in ka dora sai ka nutsu sai ka zauna sai ka dinga yin wannan wudidi mai albarka kana yi kamar gugan kake kuma bai kana turawa ga kana ja kana yin kamar gugan kake kana kaiwa kana kawowa ka kun fahimci ni kana kiran wannan wurin wa ma muhammadu ma kana muhammadu ala muhammadu muhammadu rasulullah wa ma muhammadu ma kana muhammadu ala muhammadu muhammadu rasulillah wa ma muhammadu ma kana muhammadu ala muhammadu muhammadu rasulillah yau za ka dinga da sauri da sauri wa ma muhammadu ma kana muhammadu ala muhammadu muhammadu rasulillah kana yi kamar kuka kake to a duk lokacin da ka ji an kira sallar isha sai ka bar dutsen akai sai ka je kai sallar ka idan ka je kai sallar ka sai ka je ka dawo to billahi lazi la ila illa wa ka dawo in kawar wadda za ga duk wata takarda ta koma kuɗi duk wata takarda ta koma kuɗi to yan ya danganta kala kalar ijaba ka wani za ka ga kuɗin sun fita normal amma fa kun san fake ne tunda kuɗi ne na takarda ko ba ka ba sai a kula kuɗi ne na takarda kun san fake ne ba mai kyau bane amma wani za ka ga ya haske wani ya dutu insha Allah duk wanda ya wannan aikin yayi ya fitar ya tura min da shi ni kuma zan bai sirrin da zai wanke kuɗi Kowa ne yayi ba zan saki sirrin da ake wanke kuɗin ba amma sai ka yi wannan sirrin na gani ka turo min ka ce wani na ga yadda suka fita kuma sai in baka sirrin wanke kuɗi garanti zan baka kai ba ma sai lalle wai ko irin wannan aikin ba ko saukar da su akai ba su fita da ba ni zan baka kuma shi ma mai sauki ne kamar yadda kuka gana faɗi wannan Allah ya sa mu dace Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya fi mana kurakuran mu amin sun amin yan uwa da abokan arziki wannan sirri ne mai albarka sai a tura da yan uwa su amfana lambar waya ta shine 08 one six six one six four six seven eight shine lamban wayana sifili takwas ɗaya shida shida ɗaya shida hudu shida bakwai takwas Allah ya sa mu dace amin sun sai a turawa da yan uwa su amfana